wanda manzon Allah ba mu labarin mutane guda bakwai masu ayyuka masu wato nau'in ayyuka guda bakwai ran kiyama suna cikin inuwar al'arshi akwai shugaba mai adalci akwai saurayi wanda wato yayi samartarsa a cikin bin Allah subhanahu wa ta'ala shugaba adili ibn al-qayyim yace fa shugaba idan yayi adalci kowane irin shugabanci aka baka kai adalci yace ka sha wahala ka sha wahala shi yasa idan shugaba ya yi adalci Allah madaukakin sarki iya bashi matsayi na musamman gobe kiyama saboda dan adam shine Allah bai yi masa zaka burge shi ba kana ƙoƙarin masa alkhairi iya ƙoƙarin baka laifi idan su sayi na umar irin shugabancin da suka yi amma ƙarshe kashe su aka yi su Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala an ma kwata-kwata sallallahu alaihi wa sallam shi kansa manzon Allah ya yi rabiya wani yace bai yi adalci ba annabi fa ko bai yi adalci ba kai duk Allah ka ji dan adam annabi Muhammadu bai yi adalci ba to shi yasa idan ka zama lida kawai za ka yi don Allah ne kawai ka yi don Allah don Allah ce shugaba mai adalci na biyu saurayi da ya yi samartarsa a cikin bin Allah saboda saurayi da a kuciyar sannan ya bi Allah wakil sarki Allah ya taimake shi ya tsallake tarko da yawa Allah ya maka ni'ima Allah ya rufa maka asiri Allah ya taimake ka kana matashi shekara sha biyu sha bakwai ashirin ashirin da talatin ka hado shi arba'in duk abokanka rayuwanka bin Allah ya fi yawa ka gode wa albarkin sarki ba ga alkhairi ba ne saboda su masu irin shekarunka a lokacin suke zuwa kuma iya da lafiya